ashe kai ne take son zubarwa da mutunci ni kuma ta ta ne a idan duniya ina mai baka umarnin barin aimana tunda ni ne na haɗa ku cikin tashin hankali sultan ya kama bada hakurin da sam bai san ya iya bayarwa ba dan Allah baba bana son ganin ki yayi maganar yana mikiwa sultan ya daga ta yana ba mai martaba hakuri amma ya fice ba tare da sauraron su ba aimana ta rikice tana kuka mai zuma zuciya wannan lokacin shi kansa ya karaya don Allah ka ba baba hakuri wallahi ba zan iya kuma rabuwa da kai ba kai ne jigo na farin ciki na don Allah kar a min hukunci ta hanyar raba mu ta fashe da wani kukan tare da kallon shi sultan kana da dama don Allah karka a'a ai mana bana jayayya da hukuncin manya cikin lokacin auren mu na sanar miki duk hukuncin da baba ya kafa bana iya musu kai. ai mana ta fashe da kuka tare da kankame shi wani irin ciwo zuciyar zuciyarta take mata tabbas ta san ko za ta jure komai to banda nisantar sultan ɗinta hankalin sultan kanshi ya tashi yanzu ya saka wa kanshi lallai tashin hankalin da ake zai iya taɓa lafiyar aimana da kuma yaron cikinta ajiyar zuciya yi, ki tashi mu je ciki zan ba wa baba hakuri sam sultan ba zai taɓa rabuwa da ke ba haka suka tashi sultan babu nauyin mutanen gida haka ya wuce da aimana a hannun shi har ɓangaren shi yanzu ya sa wa ran shi komai zai faru babu abin da zai kuma magana da aimana don ba zai yadda wani ya same ta ba aida ce ta shigo falon lokacin aimana tana cikin ɗakin shi yana tsaye yana kai kawo sultan zai buƙaci wani abu kuwa ɗagowa ya yi babu wani annuri a fuskarsa ya san ba don allah take tambayar ba haka kuma san bata iya salon tambayar ba bana bukata me zai damu sultan bayan allah ya taimake ka babu abin da ya faru haka kuma ba ta fita da mulkin ka ba tunda asirin tunda asirinta ya tunu sai tsawa ya daka mata yana nuna mata hanyar fita ai da ta gyara mayafin kanta na san kana cikin roɗo da ɓacin rai sai amma rufe idanuwan shi yayi na ce ki fita a can ko ɓangaren gimbiya ummi duk yanda ta so ganawa da sultan ba ta samu hakan ba hankalinta ya tashi ainun ta yadda aka sanar da ita ai mana ta aikata laifi babba irin wannan saboda soyayyar da take mata sai take ji a ranta kamar ba gaskiya ba ko da ta tabbatar abin ya faru hanyoyi take nema na wanke aimana ɗakin gimbiya mai gado ko farin ciki fal zuciyarsu sun tabbatar ko da ba a ce sultan ya sauka a mulki ba idan aka raba auren to ya samu wani na nakasu a mulkin shi don sun gama tabbatar da aimana ita ce komai nashi karfe hudu aka kuma wani zaman mahukunta suka yi jawabi sosai wannan lokacin sun saka fahimta a cikin lamarin kowane bangaren ya ƙara kare kanshi tsohon sarki ne ya tabbatar yana so a gabatar mishi da baba harun da duk wani wanda yake da burin son mallakar takobin da sauran masu hannu a cikin saka mana haka a iya bincike da sanin da sultan ya yi ya tabbatar idan har aka cika bincike duk ilahirin 'ya'ya da matan sarkin biliyan ba za su tsira ba hakan ya sa ya yi gyaran murya tare da fara magana bisa yarda da amincewar jawabai daga kowane ɓangare, sultan yana mai wanke sarkin biliyam a bisa zargin da ake mishi haka kuma masarautar toro tana buƙatar baba harun a kan lokaci sai da yejin kafin ya ci gaba da magana ta hanyar kallon tsohon sarki haka kuma ina mai nemar wa sarkin biliyam sassauci a kan hukuncin da aka yi yi mishi ya zama kamar yadda ba shi da hannu a maganar mallakar takobin shi ma kar laifin wani ya shafe shi ina roƙon wannan alfarmar ya adalin sarki sarkin biliyam ya fara sauke ajiyar zuciya mai martaba ya jima bai yi magana ba zuwa can ya ce ko sultan yana da wata magana kuwa sai da ya dukar da kai kafin ya ce akan hukuncin aimana ina so a yi duba tare da wanke ta ganin cewar abin da ta aikata ba shine kudurinta ba hakan kamar an saka mata karsashi ne da kuma horar da ita son aikata hakan wanda ta aikata hakan ba cikin kwanciyar hankali ba sultan ya dago sai lokacin ya ga hankalin kowa ya dawo kan shi cikin sauri ya ce duk hukuncin da aka yanke a kanta ya yi amma ina dokar mata alfarma a kan juna biyu da take ɗauke da shi bayan ta haihu za a ɗauki duk horon da aka bata mai martaba ya fara murmushin manya ya kalli mahukunta duk abin da sultan ya faɗa ba yana neman alfarma ba ne yana yanke hukunci ne a mulkin shi takobi tashi ce haka kuma shine yake da iko a kanta jawabin shi anan ya gamsar da mu sultan ya yi afuwa ga sarkin biliyam da kuma aimanan shi sai dai yana son zama da baba harun ya kuma tsayar da bincike akan abin kowa na wajen ya jinjina maganar tabbas kowa ya amince da hakan iyakar matsalar a wajen waziri da yarima saifu ne sai su ma baba manga baba maga yaki da yake a bayansu sarkin biliyam ya yi godiya sosai ya kuma tabbatar zai gabatar da baba harun cikin lokaci gaba ɗaya aka kama jawabai da jan hankalin mutanen wajen akan illar rashin san juna da ke gudana a masarautun nahiyarsu sai da sarkin Biliyam ya yi jawabi akan hakan ne suka kara tabbatar da kyawun zuciyar shi Allah sarki baba Galadima ne ya shiga cikin gida wajen mama zaune ya same ta tana girki sai Farida da ke gefe ta rabka tagumi miƙewa ta yi ta nufe shi cikin sauri tare da tambaya ya abin yake yanzu wallahi na kasa samun nutsuwa murmushi yayi ce karki damu komai ta daidaita kuma laifin ba na Aimana bane da mahaifinta laifi na wani yayan sarkin Biliyam ne da ke son zama a karagar shi a ciyar zuciyar mama ta yi farida kuwa ba ta san lokacin da ta matso wajen baba wajen mama ba ta ce alhamdulillah Allah godiya muke a gare ka Ta ɗi farida ta je wallahi hankali na ya tashi na ɗauka uwar ɗaki na ba za ta taɓa samun adalci ba ta koma tana ba mama labarin irin halin baba harun shi kan shi baba galadima sai da ya ce haka ku bar mamaki ba gamu da irinsa a cikinmu ba Lallai Allah dai kawai ya ganar da su suka amsa da amin. Allah sarki fitar sultan daga fada ɗakin gimbiya ummi ya nufa da gajiya sosai a tare da shi ya zauna yana sauke hular akebba da ke kansa ya kalle ta har lokacin ba ta yi magana ba yana son gane wani yanayi ta ɗauki aimana a yanzu kin ga abin da ta aikata ko a tunanin ta hukunci zai ketare kanta da sauri gimbiya ummi ta miƙe me kake faɗa sultan kenan zaka hukunta aimana bayan naji ji cewar ita ce ba ita ce ta saka kanta ba ta yaya zaka bata hukunci baka tausayin abin da ke cikin ta sultan ya mike tsaye na sanar hakan zai faru ne bayan ta haifu yayi maganar yana fara tattaki kamar zai fita kimbiya ummi ta ce tabbas idan ka hukunta mana zaka ga fushin zuciya ta sultan da sauri ya juyo yana kallanta sai yanzu ya tabbatar da gaske take ya dawo ya zauna a gabanta tuba nake gare ki hakan ba zai faru ba da izinin ubangijin musulunci ajiyar zuciya ta yi wannan dama rubutacce ne sai hakan ya faru amma ina so ka sani ai mana ita ce gatan sultan kar ka manta mace tana da rauni duk shekarunta sultan ya ji daɗin fahimtar da gimbiya ummi ta yi hakan ya sa ya saki jiki suka ci gaba da tattaunawa a kan maganar Allah sarki gare ka sarkin Biliyam yake amin kagare sarkin Biliyam yake ya isa ya isa gida tabbas sai ya nuna tsananin ɓacin shi akan mutumin akan mutanen gidan wannan lokacin ba zai bar su ba ganin suna barazanar kawar da shi daga karagar shi bai shiga ciki ba sai da ya bada umarnin zaman gaggawa a fadarsa hankalin kowa ya tashi a nan ya shiga faɗa musu ya ci darajar sultan ne da ba zai taɓa dawowa da rawanin shi ba haka kuma za a kawar da sarautar daga hannunsu tunda har an tabbatar ba mutanen kirki ba ne Gida ya hargitse maza da mata sai shige da bace ake dan lokaci ne. Dan lokacin ne suka samu labarin abin da Aimana ta aikata. Ummi ta ji takaici sosai tabbas ta san makircin mutanen gidan ne ya yi tasiri akan Aimana. Nene kuwa ta tausaya wa ɗanta. Sai lokacin ta yi dana sanin goyon bayan mutanen gidan da ta yi musamman ma da ta ji cewar Baba Harun ya fi karfi cikin al'amarin. Kaka ta galla mata harara jin kalamanta ne na da na sani ta ne na da na sani tafi can sai da gumu ta yi gumu kika san da haka da girmanki kika biye wa yara ni dai kaka ai min afuwa umma ta ce haba ne ne ai wannan ba wani abu bane ni kaina sai da suka so ra'ayi ra'ayina Allah ne ya taimake ni Hajiya babba ce ta yi sallama a ɗakin mama cikin sauri ai kuwa ta same ta tana taya tana tana ta yana mayafi dama yanzu zani wajenki to hotas gani da kaina kin ji abin da ya faru mama ta ce kin ga sai dariyar nan ta kusa kinga sai da yarinyar nan ta kusa jefa mu hajiya mai gado ta yi dariya da Allah rabu da su ashe baba Harun munafiki ne mulkin da yara na suke so shi ma shi yake so Allah ya kare ai gashi inda ta kai shi cewar mama hajiya mai gado ta lumfasa ai da yardar Allah ya tafi kenan hukunci za su yi mishi mai tsanani yanzu ita ina ai mana na san dai ko ba komai za ta ɗanɗana zawarci cincina kai hajiya mai gado ta yi ke wannan san da sultan yake mata ai ba zai iya ba cikin mutanen da suka ce wani ya ban labari a gaban fada sultan ya wanke ta Allah sarki jakadi ya ce duke gaba aida jakadi ya ce duke a gaban aida da salon gulmar ta take sanar da ita sultan ya nemi a yafewa ai mana laifin kamar yadda ta ji labari ba karamin tashin hankali aida da shiga ba ta buga tebur ɗin gabanta wai sai yaushe sultan zai bani yanci na wai har sai zuwa yaushe sihirin aimana zai bar shi yanzu a ce duk girman laifin da ta aikata hakan bai yi tasiri ba jakadiya ta sunna kai Allah ya baki nasara farko na ɗauka horo hora ta yake lokacin da ya saka ni tsaranta amma yanzu na gane ta kasa tana dabo aida da take tsaye ta fara tattaki lallai ganin gida kare kan zaki kura amma a daji sai gudu sai tuba Allah sarki da sire ɗin abinci jakadiya ta shiga aimana tana zaune abinta sai kiran mutanen gidansu da ke shigowa amma ta kasa ɗaukar wayar ta sallama jakadiya ta shigo ta ajiye kwanukan abincin ta rasuna tare da faɗin allah ya baki nasara abincin ki ya kammala aimana ta kawar da kanta bana bukata allah ya huci zuciyarki wayarta ta kuma rori aimana ta wurgar da ita tana jin tsaki jakadiya ta fahimci ba ta cikin nutsuwa cikin son fara sanar da ita sultan ya yi mata afuwa ta ce allah ya ja kwananki mamallakan gidan kan faɗa tunanin rashin wani abu a cikin mahaifiyar magajin gobe Ai mana ta kalle ta jakadiya ta yi shi murmushi ta ci gaba sai dai fa magauta su yi hakuri amma na gaba ya yi gaba domin kuwa kin zama fi ɗar kura ba nauyi sai kaifi ba na san kalmomin komai jakadiya jakadiya ta matsa ta zauna a kasan kafet ta ce har da daddaɗan labari to bari na daɗe to bari na naɗe labari na zai yiwu ba ni ce zan sanar da ke kin zama kaɗan garan bakin tulu ba tana shirin miƙewa aimana ta ce dakata da murna ta zauna me kike tafi da shi sultan ya wanke sarkin biliyam daga laifi ya kuma nemar mishi afuwa akan hukuncin da za a yi mishi sannan kuma ya bambanta uwar gidan shi da sauran 'yan gadar bayan fage aimana ta gyara zama ban fahimce ki ba sultan ya hana hukunta gimbiya haka kuma ya kafin ta ida Aimana ta miƙe tsaye ta fara kai kawo wani sanyi ya shige ta ta mamakin irin soyayyar da sultan yake mata a iya sanin ta babu wanda zai aikata wannan laifin bai saka an bashi azaba mafi tsanani ba ta marmashi Aimana ta juyo tana son canza jakadiya da kuma dai daidaito da ita kayanta bayanta ta ce na ji daɗin ki, har na rasa me zan baki ladar labari mai daɗi Allah ya taimake ki aiki mai bayarwa ce kuma kafin ta ida Aimana ta kai hannu kunnuwanta ta fara jere ta fara cire 'yan kunnenta sake sarki na tsadaddan zinari ta fitar da duka biyun ta duka a kan jakadiya tare da miƙa mata uwar masu gida wannan naki ne cikin rudewa jakadiya ta amsa ta fara godiya tana durƙushewa ai mana ta kalle ta zaki iya tafiya tana fita ai mana ta miƙe ta yi saurin shiga ɗakin sultan ban ɗaki ta faɗa ta fara shirinta yanzu ba ta so guban nata ya same ta da kayan da ya barta ko ba komai ya zama dole ta nuna mishi jin daɗi da farin cikinta doguwar rigar wani yadi mara nauyi ta saka rigar ta sha adon duwatsu sai ya sake ta kimtse jikinta ta fesa turarurrukanta ta sako gashin kanta da ya sha gyara san ba ta tunanin za ta ci komai ba tare da sultan ya shigo ba cikin sa'a kuwa ta jiyo ana mishi sane da shigowa haka ya sa ta yi saurin fitowa yana shigowa aka aka ja kofa aka rufe da tafiyar shi a hankali ya shigo aimana ta yi tsaye tana kallon shi ya je sandar gayun da ke hannun shi ya fitar da alkyabba tare da ajiyewa akan kujera ya fara warware rawanin shi cikin sauri aimana ta matso wajen tana saurin riƙe hannun shi babban sarki kamar sultan bai kamaci samun kanshi da wahalar da gaban shi ba dole sultan ya kasance yana da hadimai da kuma mahidimta ta yi magana tana ida warware rawanin ta ajiye a gefe ta sa hannu ta kwantar da suman kansa tare da ɗago babbar rigarsa tana cirewa wannan mahidimta dole su zamo makusanta haka kuma dole su zamo masu sadaukarwa kamar ubangidansu ta ajiye babbar rigar ta kama hannun shi ta cire agogon ta duba agogo tabbas lokaci baya adalci tunda har baya komawa baya ta yadda zai wanke gurɓatattun abubuwan da suka faru a cikinsa sultan ya sauke ajiyar zuciya Aimana ta kama hannun shi ta fara cire links ɗin hannun kafin ta koma kan maballan gaban rigarsa. Na so a ce lokaci zai yi adalci kamar yadda Sarki Sultan ya kasance mai adalci ta yadda yake afuwa ga duk girman laifin da aka aikata masa. Ta kalli fuskar shi. Akwai kalamai manya-manya amma sun zama masu kankanta wajen yin godiya tare da ban hakuri zuwa ga Sultan. Ta mayar da hannunta ta dafa kafaɗarsa, ta fara murmusa idanuwanta, ta fara neman hawaye cikin salon kissa da kuma tsumuwar zuciya hawaye suka tara hawaye suka taru sharara sultan ya fara jin buguwar zuciyar shi yana karuwa ga kalamanta cikin salo da hikimar sanyaya zuciya ta azakanta kanta akan kirjinsa na sa sultan na san sultan zai yi fushi da gimbiyarsa amma dan Allah kai afuwa gare ni ba a irin wannan lokacin ba ina mai tuba a gare ka a karo na farko da hakuri ya fito a bakinta a hankali sultan ya fara shafa gashin kanta hakan da aimana ta ji ya tabbatar mata da zuciyarsa ta yi sanyi saboda izza irin ta sultan har lokacin ya kasa daga baki yayi magana har da shi ta yi ta rungume shi tare da matsewa sultan ya ce aimana aimana salafi a jikinsa na yadda na amince babu wani mamallaki ga takobin sai kai sultan ban taba ji a jikina za ta amfani za ta amfani ga kowa bayan kai ba lalle kai ne kake da iko da ita mallakinka ne ka ce sarautarka ce kai ne kake da iko a kanta A ajiyar zuciya ya sauke bai yi magana ba ya duka ya dago fuskarsa ya kai mata sumbata a goshi ya saka hannayen shi ya kara rungun mota da karfi ya kai bakin shi a nata yana zira harshen shi wata irin sumba yake mata da shafar wuyanta ai mana ta rufe idanuwanta dake da dake da kwanciyar hawaye ya janye bakin shi ya fito da harshen shi yana goge mata hawayenta ta hanyar lashewa da tsinin harshen shi Allah sarki washe gari gidan komai ya lafa musu hankalin kowane bangare ya kwanta musamman ma masoya ai mana da Sultan ya bangaren Aida da Hajiya mai gado ne suka suke nasu kumbiya kumbiyar Aimana kuwa a dakewar Izar ta ta fito ta sha gaisuwa ga kowa Farida kuwa murna kawai take uwar ɗakin ta ta fito Aimana bata bawa kowa fuskar ta fuskantar ta zazance ba sai dai kuma tana jin kunyar zuwa bangaren Gimbiya Umi lokacin da ta je ta yi tunanin samun sauyi amma saboda da tako irin na ummi ko nuna hakan ba ta yi ba bayan ya dawo ne ta shigo ta shirya rubutun ban hakuri zuwa ga mai martaba ya ji daɗi sosai kuma ya samu nutsuwa sai dai bai maida mata amsa ba ya sakon gaisuwa ya faɗa mata washe gari aka gabatar da baba harun ga masarautar toro a nan ne zai karɓi hukuncinsa na laifin abin da ya saka mana ta aikata lokaci ya fara tafiya komai ya daidaita watannin haifuwar ai da yayi hakan yasa duk suke murnar magajin sultan mana kuwa cikinta yayi girma ya fito har tana jin nauyin yawo a gidan yau tana zaune a kan kafet ta miƙe kafafuwanta da wani kwanon abinci a gabanta sultan ya shigo da wasu fadawa bayan shi da kayayyaki suka ajiye tare da gaida ita suka juya dariya ya zauna yana mata mana ta juyar da kanta gefe sultan ya durkusa a gabanta ya saka hannu yana shafa cikinta ta ture hannun tana faɗin ka banne kawai jifa yadda kake ta cin abinci ka mai da jifa yadda nake ta cin abinci kamar wata rogiya zama yayi kusa da ita ni ban ga wani cin abinci da kike ba har yanzu babu wata kiba da kike yi ai mana ta dafa za ta miƙe sultan ya kamo ta suna yin hanyar ciki jakadiya ta turo cikin sauri sultan ya ja ya tsaya yana ɗan sakin hannayen aimana da ya rike barka da wannan lokacin sarkin sarakuna na zo sanar da kai gimbiya ai da ta sauka cikin sauri aimana ta juyo tare da faɗuwar gaba sultan ya daidaita nutsuwarsa yana nuna murnarsa wanda bai nuna a lokacin haifuwar abul abul ba ya ce alhamdulillah jakadiya a sanar sultan yana zuwa aimana ta kalli jakadiya me aka samu dukar da kai jakadiya ta yi sai lokacin sultan ya tuna bai ma tambaya ba ya yi tattaki zuwa gare ta jakadiya ta kara rusunawa budurwa aka samu Allah ya taimake ka Allah ya taimake ki sultan ya yi hanyar fita jakadiya ta bi shi a baya aimana ta koma ciki domin canza kayan jikinta tare da ta taya aida murna ta yi wa kanta addu'a ita ma ta sauka lafiya kowa yana ɗakin aida ashe lokacin ma har an shirya ta an gyara ko'ina kimbiya mai gado tana zaune saman kujera da jaririya a hannunta goggo tana gefe jakadiya da sultan suka shigo gaishe su ya fara ya koma wajen gimbiya mai gado ya zauna yana bin yarinyar da kallo gimbiya mai gado ta miƙa mishi da yar munafukar dariyarta sultan ya amsa da marmashi ya kalli yadda aka yi wa yarinyar ado ya aza ta aka faɗarsa. daidai lokacin aimana ta shigo tana tafiya a hankali duk suka bi ta da kallo ta rusuna ta gaishe da su goggo kafin ta kalli gimbiya mai gado da ke wa sultan wani irin kallo hakan ya bata hakan ya bata ranta tsaye ta yi bayan kujerar da sultan yake ta sa hannu tana shafa kan yarinyar gimbiya ummi ta shigo da wasu kuyangi suna binta ta yi mamakin ganin sultan a wajen gimbiya ummi ta yi musu sannu tana barka ta kalli sultan ta ce allah ya taimake ka ko ka manta akwai wasu bukatar akwai masu bukatar ganin jaririn ne murmushi ya ya jawo hannun aimana ta zauna a kujerar gefe kafin ya mayar da hannun shi akan jaririyar ya dokar da kanshi yana mata addu'o'i